A ganiyar yaƙi da waɗanda ake zargi da almundahana, shugaba Buhari ya nuna damuwa da cewa alƙalai ko sashen shari'a ke zama masa ƙashin kifi a makogoro. wajen cimma nasarar da yake bukata. Bai zama abin mamaki ba da take jam'iyyar adawa ta PDP ta kushe matsayar shugaban da nuna yana son amfani da wannan dama ce wajen murkushe 'yan adawa. Kakakin PDP Olisa Metu da ke zaman beli a halin yanzu ya sha nuna damuwa ga yadda ya ce su na fargabar rashin adalci a wannan yakin wanda a yanzu yake tinkarar ofishin shugaba Jonathan bayan mamin bincike da jami'an hukumar hana yiwa tattalin arziki zagon kasa wato EFCC suka kai wani ofishin tsohon mataimakin shugaba shugaban kasa na Madisambo a nan Abuja. Tsaffin 'yan PDP dai da suka yi yekuwar sun kashe wa jam'iyyar kuɗi irin su Alhaji Yaya Baffa daga Borno na na'am da binciken jami'an tsohuwar gwamnati. Kaga wannan ya isa in ce annoba ce. Sannan sai ga mutane suna cewar ai Baba Buhari kaza da kaza da kaza ai mutane ma ni AFCC na na ce alhamdulillah amma suna wani kuskure. Kuskuren da ake yi shine ana ɗauka wa'annan da suka yi cewa su they are not guilty until proven guilty. Fine amma a tsabgar da ake ɗaukan su ai mun gani da yawa sai a je a yi shari'ar shekara ɗaya biyu daga nan a sake su me yasa ba za a kama su a terrorist act ba yanzu fi sabilillahi mutum ina zaune in ji ga wanda ya yi edin ya ba da kuɗin da ya kamata a sai makamai a ce wai dan me ba a ba da belin shi ba jama'a wannan abun haushi ne fi sabilillahi wannan yaki dai a cewar wani shararren mai sauraron muryar Amurka ba Karo da Maturu yana da fa'ida amma ya ja hankalin shugaban kasa ga abin da ya ce kuncin da talakawa ke fama da shi hakan ta sa babu kuɗi a hannun jama'a sakamakon cewa kuɗi baya yawo to muna kira ga shugaban ƙasa wannan kuɗin da ake karɓa a hannun wannan barayin gwamnati din yi amfani da shi ta wajen gina Najeriya ta inda talaka zai samu sa'idan saukin rayuwa sakamakon cewa yanzu dukkan wani abin masarufi da ka sani ya riga ya yi tashin goron zabi talakawa muna cikin wani mawuyacin hali jigon APC Inuwa Yahaya ya yi yunƙurin ba da amsa ga wannan yanayin na fata jama'a za su yi kokari su ba wa gwamnatoci haɗin kai musamman ta tsarin da zai sa mu samu dogaro da kanmu a yanzu yanayin da ya gwada mai dinnan da shi muka dogara da shi ya kasance abun da ake sayarwa dala ɗari da hamsin ya dawo dala talatin ko ƙasa to kuma a ce cefanen da muke yi da shi za mu yi don mu gudanar da gidajen mu ina ga kamar abubuwan nan suna buƙatan mu yi shawara mu ya kanmu mu yi. tabbas wannan yaƙi in ji mukaddashin shugaban efcc ibrahim magu zai ratsa sauran sassan gwamnati da bayyana sunayen mutane da dama da ake zargin sun wawure dukiyar najeriya nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya.